baki mai yanka wuya. Rashin amsa gayyatar Majalisar Wakilai da Shugaba Buhari ya yi dangane da taɓarɓarewar tsaro na haifar da cece kuce. Jama'a Assalamu alaikum. ƙorafi na ƙara yawaita a kan taɓarɓarewar sha'anin tsaro a arewacin najeriya bayan da 'yan kwanan nan wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da ɗaliban makarantar sakandare ta maza da ke kankara ta jihar katsina su fiye da ɗari uku. wannan lamari dai yana zuwa ne 'yan kwanaki bayan da 'yan ƙungiyar boko haram suka yi wa wasu manoma fiye da arba'in yankan rago a garin zabarmare ta jihar borno aukuwar lamarin ya sa majalisar wakilai ta najeriya ta gayyaci shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya bayyana a gabanta domin bayani akan yanayin da ƙasa take ciki na matsalar tsaro da ke neman shige makaɗi da rawa duk da yake shugaban ya amsa gayyatar da farko har ya yi alkawarin zuwa zauren majalisar a ranar alhamis da ta gabata baya ta haihu domin kuwa buhari bai tsayar da gemu akan maganar ba abubakar malami shine ministan shari'a na najeriya ya kuma bayyana dalilan da suka hana shugaba buhari bayyana a gaban majalisar kamar yadda aka tsara shugaban ƙasa shugaba ne mai cikakken iko kuma ba shi da wajabci a tsarin mulki na yin shela na yin kuwa da ainihin bayyanar da matakai waɗanda ya ɗauka domin kai najeriya ga nasara ta fuskar sabu nasarorin tsaro ana ganin ku ne magoya bayansa kuka yi tukutukun hana shi zuwa domin ya amsa gayyatar da shugabannin majalisa suka same shi suka yi masa kuma har an sa rana har an ma shirya za a je ba ka ganin kamar girmamawa ne shi dan demokradiyya ya nuna cewa shi yana karkashin tsarin mulki kuma a shirye yake ya gabata wurin majalisa ya amsa bayanai ko tambayoyi idan suna da akan shugabancin da yake yi wa kasa. Ake ne wanda ya danganci kwanciyar hankali zaman lafiyar libanin Najeriya. Saboda haka idan kana magana abin da ya danganci ci gaba da limana wadda ta danganci Najeriya da kuma tsari na doka tsarin mulki to maganar da ta danganci kwaskwarima irin ta shawa da makamantansu ba ta tabbata taso ba saboda haka abin nan akwai cutarwa ga Najeriya a matsayin kasa yan majalisar nan wani baka iya wa wani kaidi baka iya mai birki kan tambaya wadda ta danganci hanyoyin da an ka bi an ka ga nasarorin da aka samu ta fuskar tsaro saboda ka idan wannan tambayar ta taso kuma ne shugaban kasa bai ba da bayanin ta ba in ya ba da bayanin ta bane in bai ba da bayanin ta ba bane a cikin wannan yanayi to kamewa shi ya zama alheri har Allah ya nuna muna cewa matsalar nan da ke da nasaba da tsaro mun yi maganin ta kan coka amma wasu na ganin yanka kusan mutane ɗari a cikin gonarsu da 'yan kungiyar boko haram suka yi ya kamata a ce hankalin kowa ya tashi kuma a kira shugaban kasa shi ba da bahasin me yasa irin haka ya faru aka kasa kare wannan mummunan barna da ba a yi ta ba kafin ya zo mulkin najeriya kokarin da shugaban kasa ya na rike sirrinsa kan matakai da ke da nasaba da wannan yaki su suka sa aka kai ga nasarar kwato kananan hukumomi goma sha hudu su suka sa aka kai ga nasarar ake wayar gari a kwana a tashi wata shekara babu tashin bom yau an waye gari majalisa ta nemi cewa a fallasa waɗannan matakai ga 'yan ta'adda a waye gari su bai da martani ba wa shugaban ƙasa adalci ba kasancewar yaƙi kan zamba domin ainihin makamanka domin ainihin ainihin eh, matakanka sun fallasa ba ka da sauran sirri bare ka yi maganar eh, nasarar tsari. To sai dai da alama waɗannan dalilan ba su sami karɓuwa ga akasarin 'yan majalisar ba. a ta bakin dr balarabe shehu kakale ɗan majalisar mai wakiltar bodin ga dange shuni tureta daga jihar sokoto gayyata aka yi ma shugaban kasa mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari ba san ma ce aka yi mashi ba don haka har yanzu mun ba mu ɗauki cewa ba zai zo ba saboda takarda aka tura a hukumance ko muna jiran bayani ko kuma saƙo ne da zai mayar wanda shi ma a hukumance zai aiko kuma ya ce zai aiko daga farko kasan ya ce zai zo sai aka samu wacce ce haka musamman can bangaren su fatin apc suka shiga suka fita na cewa mai girman shugaban kasa kada ya zo ina cikin wanda sun ka sa hannu a wannan motion ɗin da shi honorable ahmed satume wannan bayani da aka yi ake kaddamar da ake na cewa shugaban kasa ya kamata ya amsa kiran majalisar fara ya amsa kira a rubuce yake a kundin tsarin najeriya constitution 1999 akwai wurare fiye da takwas inda tabbas halak malak majalisa tana da karfin ikon gayyata shugaban kasa ba ma gayyata ba hamma sammaci amma wannan ba san maci bane don muna girmama shugaban ƙasa. amma ministan shari'a ya bayyana wasu tanadi tanaden kundin tsarin mulki inda ya bayyana cewa wato watakila shugaba buhari yana da karfin ikon da watakila ba zai iya amsa wannan gayyata ba yadda mai girma ministan shari'a ya yi magana kai musamman sashi na 218 karamin sashi na daya ai akwai sashe na hudu da kuma sashe 219 duk waɗannan sun nuna kaga constitution nan duk zai iya buɗe mahajin sun nuna majalisa tana da ƙarfin gayyatar duk wani ɗan ƙasa domin bayani na abubuwan tafiyar da gwamnati wanda musamman majalisa ta yi doka a kai ko kuma ta ba da kasafin kuɗi a kai majalisa na iya gayyata shugaban ƙasa domin tattaunawa na yadda inganta abubuwan tsaro da na hafsoshin tsaro da sauransu ba wai sai an zo a buɗe an faɗi yadda ake tafiyar da da dubarun yaƙi ko na ba a wani irin ƙoƙari ne ake yi dama abin da ministan ya faɗa kenan yana ganin cewa wannan abu ne wanda ya shafi sha'anin tsaro kuma a ra'ayin shi gani yake bai kamata a ce shugaba buhari ya zo ya fallasa irin dabarun da ake yi a gaban majalisa ba to ai ina ganin an ka samu gibi na fahimta uh, a ta fahimta ba kiran aka yi mai girma shugaban kasa na cewa ya zo majalisa don ya faɗi kwatta hilla dubaru da salo na yaƙi ta'addanci da yake a an shi ina aka kwana shekara shida suka fito ina muke yanzu mina na aka yi don ina san kokarin da ake sannan ina ake gani ake da matsalolin matsalar kuɗi ta ko matsalar doka ko kuma zartar da dokokin da ake don akwai ma ana muna yin doka majalisa na yin doka ta ƙara mu shugaban kasa ƙarfi a cikin wannan kudu da aka gabatar an ce hadda cewa a zartar da dokar ta ɓaci ga sashen tsaro ai majalisa take da ƙarfin ikon bawa shugaban ƙasa dama ya zartar da dokar ta ɓaci idan aka zartar dokar ta ɓaci duk wani kayan aiki da ka sani ko wani irin shugaban ƙasa yana da ikon amfani da su ba da tambaya ba domin a ceto rayuwar al'umma amma wasu na ganin cewa watakila ko yan majalisa kun fusata hasali ma akwai raɗe-raɗe ko kuma wasu rahoton da ke bayyana cewa kuna jiran shugaba muhammadu buhari ya zo ne watakila ko dan ku dan tozarta shi ko kuma a'a akwai ma kuduri na yunkurin tsige shi wannan matsala ba ta fati ba ce ba harka apc ta fi ko pdp ba magana ba wani wanda ya kawo magana cigiwa mahi yawanci yan majalisa bar faɗa masu na girmama shugaban kasa muhammadu buhari gwamnati guda ce da sashen zartarwa da sashen a-a-a dokoki duka aiki ake domin a kawo al'umma sauki da ci gaba. Duk da yake dai akwai rahotannin da ke nuna cewar rashin bayyanar shugaba Buhari a majalisar wakilan yana da nasaba da yin gaban kanta da majalisar wakilan ta yi wajen gayyatar shugaban kasar ba tare da haɗin gwiwar majalisar dattawa ba wasu 'yan majalisar dattawan irin shugaban masu rinjaye sanata yahaya abdullahi abubakar na ganin rashin dacewar gayyatar shugaban kasar. To abu ne ya zo ya hada da harkar tsaro. Ba wata gwamnati a duniya wata za ta zo ta bude wallanta a hili akan irin waɗannan tanaje-tanaje da ake na harkar tsaro don saboda gudun katsalanda da kuma gudun batanci wanda zai shigo a cikin ƙasa da kuma wajenta in shugaban ƙasa yana so mu shiga cikin wannan jawabin da zai bada to ya rubuto don in ya rubuto mu sai mun zo mun karanta ma namu a zauren majalisa da alama kuma tun da farko akwai rarrabuwar kawuna a tsakanin majalisar wakilan dangane da kiran da aka yi wa shugaban ƙasa domin kuwa wasu 'yan majalisar tuni suka bayyana rashin gamsuwa da kuma goyon bayansu a kan gayyatar shugaba buhari a zauren majalisar shugaban kwamitin hulɗa da harkokin sojin sama a majalisar ta wakilai shehu muhammad koko yana cikin masu irin wannan ra'ayin. mu kamar yadda kika sani abin da aka zo da shi kamar na faɗa na kuduri da cewa ga matsaloli kaza kaza ala buƙatar shugaban ƙasar Muhammadu ni kowa ya san matsayi na a ƙasar nan na faɗa na ce ba wani dalilin da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari zai zo ko kuma a kira shi ko a yi somanin nashi a ce shi ya zo majalisar wakilai da cewa zai ba da bayani ni na ce bai da me hujjar da za a kira shi na faɗa ba shine soja ba shine cewa air staff ba ba shine cewa army staff ba ba shine navy ba shine IG ba. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri ciki har da shirye-shiryen gudanar da zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda, Umar Faruk Musa da Halima Abdulra'uf. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.